don Allah alhaji ka sa a sako yaran nan masu Dr. Jummai labarin ba zan yi ba wallahi akwai Allah yana nan amaliya ka ta yana kallon mu ma ga Allah mun banta ajibi duk a cikin shirin labarin sai ba majanun sabuwar fuska a cikin shirin za ku ga jajircewa sadaukarwa a yayin da sahibin nata jarumi ya garzaya cikin daji domin nemawa sahibar tasa magani na cutar da ke damunta shi kuwa mahaifin yarinyar daga irin kokari tare da jajircewa da sahibin nata ya yi domin nemawa ta magani ba malam da kuke tuko wallahi sai mun shari'ar ka. wallahi sai mun shari'ar ka. Dawai komai yana iya yi wannan mutumin mugun mutum ne azzalimi mace amma kuma Allah ya ce ka ba shi ina ji da kunne na. Yanzu nan baka abin da ake wa kai. Ya me aka yi? Kai baka gane wai. yayin da ya shiga ya fita tare da zuwa wurin koka domin ganin ya tabbatar da jarumi shirin yana koyar da mu zamantakewar rayuwa tare da abubuwa mabambanta ku dai kalli shirin mai suna labarin sai ba majanun sabuwar fuska shiri ne da zai ringa zuwa maku a duk ranar kowace asabar akan youtube channel ɗinmu mai suna abdulhakim amama shirin na zuwa maku ne daga music temple production mashiryin shiri audu malam rubuta labari sarkin amama ba da umarni murtala h muhammad zai ringa zuwa muku wannan shiri mai suna labarin ba majanun a kowace ranar asabar karfe 8 na dare a kan youtube channel dinmu mai suna abdulhakim amama ku danna mana subscribing tare da alamar kararrawa mun gode